أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo fata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci da ya mace tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yunan na shafi guwa da gumi ko? yan safogogun ya yana safogogun bẹ safogogun bẹ yan kalenda miladiya sha Allah ta'ala yi wa bai takatai littafi ne zai ijma'u salafu fileti kad kama hakawun imam harb ne ismail al-kirmani rahimahullahu ta'ala littafin na bayani ne na kuka kula da ijima wuya salafi maza bayan da ne ko man na kune yi harbu ne yi ismaili na ge halafi na alhanzali alkirmani abu muhammad za mu ce magoya abu abdullah alfaqihu alhafihu na yi kanta biye iya zino ya imamu ahmad ibn hanbal man nana alharb ibn ismail al-kirmani nana hafizin ci koyi ilimi a disi bo fakiyo mu ke ilimi bo man shi a gaɗe fana amal kirmani na amma al'imamu za a yi sai ga tarjumayar harbi ne ismailu ga wajen hajjali 280 after hijira ko zunubu ce ci mai yi rayuwa nuka dan da ci ga rayuwa ta ya ya 90 al-imam al a harb ibn harb harb al-kirmani amma da lokaci na ilimin musulunci wanda kaga sarauni na ma fi keminan man na jiki man wuce ko ne fene fene a fe da boye ilimi a fe da kodariya tiyan ilimi wo a mafe da ji karatu da man ji ma fe zoza e tiyan wen ilimi ma no jiji kakayi ma wo karatu da man ji dan guri wa karatu da imamu ahmad ibn hanbali wa karatu mai sakun da rawuye matsala kakayi na ma matsala wuce benin wọn wuce fi tí kayo ogun ta imam muhammad ibn hanbali na masala wuce ma a tó 4,000 masala an yi ga ne ga imam harb ibn ismail al-kirmani ofe da jikaka majiwa na yake ilimi wo umarfi bugun da ilimi wa ba gama na wa matsala ya koya ka ya lumai musulmi ji babu jo kakan ya tunda da na ya sashe man na wu alimamu harbu bin ismail karatuna alimamu harbu bin ismail kirmani mun da kokari ga guman ji kakan tun ma da kokari ga wanda wani da man ji kakan mu da wakatu ya ji saji ko to na je akara fi talab sannan ya taqaddam fi sima ko mana kyau daga kyau daga kun daga ya wanda shi ya ci dango ko wata katun jini amma zuwa rufin ga ce ya ji kiyar nguka uzurin na ba uzurin na ba uzurin na ba ku umarai ya ji katun ta ji bukata na turabu na suku wale bukata yake da wani yan yoci min yamman da ya harbu ibn ismail ji karatun da yana adi imamu ahmad ibn hanbal ko harbu ibn ismail ji karatun yan gani juyi ko min abu adi zaid ibn yazid as-saqafi shine man yuji budan min man yuji ake da sa'id ibn mansur من من يوجد أبي عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي أبي بكر الحميدي من من يوجد من من يوجد على القاسم بن سلام أبو أبي عبيد البغدادي من من يوجد على هشام بن عبد الملك الباهلي أنا من يوجد وطوي بدونه يجي مكان توجد مسوكو بين الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني in saka ta ji za mafiyawa ilimi a desa shi kunci da ilimi sarauni na a yi makanta ji sai biyar ruwa daga da na joka kayan ki sai ga ji katun ruwa min ya yi makanta na jimali imamu harbi ibn ismaili wuka tuna ali ahmad ibn muhammad ibn hajjaj abubakar al na jihar 275 after hijira wani ahmad ibn muhammad ibn hajjaj nama al-imam ibn ismail al-kirmani sai katun yaji yobe gunye da jinsu wabe man yoji na madan mangoci enelu ci enelu ya gogi makatan jaji ga gi makatan da sirri su ma ji katu wa sai jumba to enu lawo da janun ga lawo kashi to enu wa ga zan ci kayun kawun ina wa shi shi da gi makatan ta sai kayun zunun ga sogo sai da jan hannu ne ko من يجي توجع جعلي أحمد ابن محمد ابن هارون أبو بكر الخلال من موقف جودة من يجي توجع جعلي عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي الحنظلي من يجي توجع بودة من يبو علي عبد الله بن يعقوب ابن إسحاق الكرماني من يجي مكانتو جعلي القاسم ابن محمد الكرماني نزير التورتوس من يجي توجع جعلي محمد ابن إدريس أبو حاتم الرازي yana man shiga ya ce alimamu har da isa kirmani yana man shiga gari kaka ya ce falalubu alimamu abu zura jima shiga ka jima alayna min nubala irijal yaqub ibn sufyan ya jiz al-hiraq an yaro mislahu ga mini ga min ga abu zura dimashki ga mini man ga garu mini bilwa yana adiza zane ga yaqub ibn sufyan na na iraki wa benin ala tabali man da je ilimi da juna ile ana wasari wato ya zai baci mini man kone ilo ja ne ne raki na wani a da harbu ibn isma'il wa huwa mimman kutiba ni wa huwa mimman kataba ne? Da harbu ibn isma'il ma da mini man lanku na jiki na na ilo iraki na ozo kare harbu ibn isma'il da ja ne suko wa bi sun da shi da wani wani wani ana shaka da mu to a ga wani gaba wannan manji ko ga lo jiye bonan wa wa gon wala to ka tuna ci wala ne ke da me de ka tun bi ne na ke gumbe to ze ba go ne ke ne ne ga ga ke du ko ji ga ne o ka professor je ci makanta inda ci da ne ke wa gon lo sai mi na ne ci sai da no dan presentation pe po a around the presentation so na school ci agumbe da ne ne ke ji ka tun ne kuma ji sa ti ce ka zano maka ya kazan ta luwa mai sai duka zai to na yi email yau yi duka zai an mu waga da muku kazan wanda ya ɗani wa ga mulo ba ga wanda da na yi email ya kawai ya tsu na yi ya ba za a ma na mutu a yi nasu wanda zai da amfani da tunoji shi nan da shi nan mini mani ya gina tibuna eh, Ibn abi za a abu muhammad rafiku abibi sham kata kataba anu abibi da dimashq ibn abi hatim na babu yabo abu hatim razi al-hanzari ko ji gane ko ibn abi hatim ce ga harb ibn ismail al-kirmani e ya baba wuri da kagwe kinye shamubu kanin baban gugu kinye di mashi wani wajen kafin shi duniya yóò jẹ́ ẹni ọkọ́ tí wọ́n tó olúwo bàbá ń jẹ yá àlìfáàrí rẹ̀ lórí ṣùgbọ́n wọ́n jí kàfínira lọ́rọ̀ ẹ̀ man hmm. man ibn ismail gan harb ibn ismail ibn fakih al gamman wuci kwan fiki wuyo gujo wa kana sultan kad ja'alahu alamil haq alamil hukmi wa ghairi fi balad su ma to harb ibn ismail da ga lamar yau kunci ba shi wa ga sai je jima'ani ga wuce yawo shi da gubo al-imam abubakar bin khallal musega sai habu bin ismail nan ga jalilun ga rajulun jalilun ga habu bin ismail nan ya eh, zamu ci koyo Hassan ko hasan ne abubakar zai alal kuruji ilayhi ga manyan manne ga abubakar zai nan ga yawon shawarar ga halal wa ga wa ga waje kato waci mu da kato a yawon shawara sai da ga habu bin ismail kilmani wala kato a shan wallahu ga tabiye man kirki mun ji ga wado shi shi wala ji makantan won wujo ya waya yan ga cewa ga dogon gallo ban ban cewa da amfani ga ba ba no yi shawara wani ba ga ko wani amfani ga da san kansu ne ga no no result wani da wani ba medicine wa amma ba microbiology wani shawara kaza wa jo kashi kin da wani na ga bilwa da no ma gara a a change of course wa daga nike course kaza ga ba topic kaza ne gudu ba wani topic kaza lubasa kaza da topic wuce ga mu ko niya al-imam zahabi ga yakin harb ibn ismail kirmani wa al-imam al-allama abu muhammad harb ibn ismail kirmani tilmizu al-faqih tilmizu ahmad ibn hanbal rahila wa talaba al-ilm ga harb ibn ismail nana man koya fikiyu yo mai gi makanta imamu Amadu bin hanbali wa mazun zaji ka kaya ce ilimi al-imam ibn qayyim to figa littafin al-kafi shafi ya bubu ga wanzu ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fatan kurma karmani ga wanzu ne ila harbi lo a man ga harbi ibn isma'il nan wa ijma'il hakabi ijma'u ne je kai tin akida salafu salih go bayni wala lillahi darruka min fatan karmani ma dalla da ba'rufu nan ne daga kiyan karmano ne al-imam al-murwazi ga harbu min kibari a'immatil ashab ga harbu ibn isma'il mini man wuce ko ko wuci ko ko jibu da mini maza bayan Ahmad ibn Hanbali ko riga na ko litafi na Jihad ibn Ismail kan ada litafi al-masail an al ne Ahmad wa Ishaq nan masala na Jihad ibn Ismail wa imamu Ahmad ji ka ka ka ka kan dan da naji wa Ishaq ibn Rawiya ji ka kai na wuce ke ku boji chutu shi litafi ni ada kitabu tarihi allazi amlawu ilayhi al-imam ahmad amlawu ta al-imam ahmad littafi ya tace kitabu as-sunna ayyana imamu harb ibn isma'il al-kirmani wa jajilina bayana al-imamu harb ibn isma'il al-kirmani wajen rayuwa yace ilimi wo yace fule da ilimi rufu ga ilimi shi ba takane za biyu gijo nan ajali da bayu ya samani wa mi'ataini lil hijra 280 after hijri ga limamu harbu bin ismail wajajilin alimamu zaɓ na labida siyaro ga iyana harbu bin ismail wajina wuce ba ya 90 guwa da gutani ko so kafin littafin na cigaca littafin da gai jima'u salaf fil itiqad kama hakahu al-imam harb ibn isma'il alkirmani rahimahullahu ta'ala enalla shagari da kafin littafin mai jina ciwon ko mawala basic matsala na ji usul ya kida da sun na ji na ijimawo ta ci ba zanuru ne ba na wajikiyar wala wuzanin yabo za da shiga da gaban tafi da ta da fusali ya nan gayu ne wani ya ne firi abun da jona ba fado ke za su da dike wanda go daga ko ga babu alqaul bil madhhab qala al imam qala qala abu al qasim حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال هذا مذهب أئمة آل العلم وأصحاب الأثر وآل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء آل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا ممن فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من خارج من الجماعة زائل عن منهج آل عن منهج السنة وسبيل الحق قال وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا واخذنا عنهم العلم فكان من قولهم ابو القاسم غي القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد الكرماني كو mai gima kanta yin al'imamu harbin da ismail alkirmani nan ga haddasa na abu harb ibn ismail al-kirmani man ne ga abu muhammad harb ibn ismail al-kirmani na umba za ya kala ga haza mazhabu a immati al-ilm inda ga yin maza bayan manwuci ko manwuci ko manwuci ko ne da ilimi nan wa ashabil asar na magayin mazha bayan man koya hadisi jo wa ahli sunnati na magake yi maza ba da aqida ahli sunna jo al mutamassiqina na jagwa suna da biyu oro ke al gere na bi na maza wuce man wuce sun daga ɗari a ɗari a kida saɓan wuce yana alimuku ta da bihin fiha man na jima a saye gudu suna da muhammadu nan min ladin ashabin nabi sallam akida ga wa la yadda na akida wuce tun daga zamanin sahabi sa sallam ali na sune sani nan ila yau mina zalibi ya fayi nan ne وعدرات كمان عدرات كمان علماء آل العراقي زي جمو داتون كونو تدادي من الممن جو داتنية عراقي والحجازي كرتنية حجازو والشام كرتنية شامو وغيره تريج نيجي جنة جانا على يعني يعكي دانا جانا وثنين ونواقع بدأ ريتين جانا وثنين فمن خالف عشان دانا جانا اللي يمتي با من هذه المزايد من يمزايد عنا جونا أو طعنا فيها قوم ولا أي بيونا au a baka ila hakon mu na aibu ya zane ga wani fawa mukhalifun zanewa ne ba mu bu tabi'un umarin dan bidiya kharijun min aljama'ati zanen mazu daga tafiya jama'a za'ilun an manhaji ahli sunnati wa sabilil haqqi zanen mawafan daga kuma za bayan eh wafan daga koyan alisunan mafan daga koyan boro kala har bu ne suna ci gato ya gano wa ga biya da hannun na faibo biya ga koyar gan wuyo mun wawa mazhabu ahmad ya ciya a ina wa lubinin gabu mazhabai ma an gabu akida imam ahmad na mun gabu ta ci wo wai ishaq ibn ibrahim ibn mahmad dan da ishaq ibn ibrahim ibn mahmad ishaq ibn rawi kenan ko wa abdullah ibn zubair al-humaydi ta al-imam abdullah ibn zubair al-humaydi ko to wa sa'id ibn mansur to mane ga sa'id ibn mansur da wa gari be da hijja yani mimman jala sanami mimman jala sanami man naji fidu ji ji ji tabo wa khadna anhum al-ilma mimman wa ilmi be man ji na fa kana min qawlihi min ya gabu wa le ga ga ne ba be bani da ni ugwa yanzu gaggun gwa dinin gadi zai na ma ko nga mala na wata ga nasu nufin wa alaka ga tun zamani sabi a nan da mulki na ta ci gani da a shayi da yadda wani kiyo adi da naji shugo ko da da ganci su kun in ke jiya mutu za mu kirki wani ga ashabul asar sun yi ashabul asar da na je lamitu e ba a nan mu da sabi ji na ko alul asar wuce shi a ga ke alul sunnati ko a ga mai ashabul hadisu a gamaye alfirkatun najiyar a gamaye a saifatun mansura a gamaye a jama'atu babu ajiye lafazi a jama'a zan gari suna yau yabunin ga wakara jaminar jama'ati a niga a jama'atu ba kiwon ɗan a lusunnaki wa jama'a bawa da suna a jama'a wasu yabunan a nisa a san da mu zan a nuna ga aka 73 sun da ake nari lawahida a ni musu na so a gana nan annabi ga jama'a jama'a ruwan ci magan ma'ana alai yoma wa sahabi yana da sarin ji ta cibo yin nan nan yau ma da ahlus sunna alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ko ci lomman wuce kakayi wajen to mini e gashin ya fari. الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد وينقص والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء وقال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجع وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبط, الم... وأخبط من المرجئ فهو كاذب <coughs> ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهل ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه يعني هنا جبنا قول إيمان قول إيمان إقوي وعمل يتو وتمسك بالسنة ولا سنة waniya niyya bi niyya wa tamassukum suna sunna yake ya wala sun sunna kuma ga babun nan nan ale iman da rukuni gutsoyi an tumina bi la iman da da sai ci ko malaikatu da da malaika ko kutubi da da littafi ko rusuli da da littafi wa yawmil akhir da da fal qiyami wal qadar la iman bi qadri yi wa sharrihi number 2 al-sunnah sai da iman egan tutun tuwafiya ko wani ya ake imanu kaunin nan ni wa amalun dagu ba wani ya dagu ta wata masu kundu da wuki dagu ni ko e ga yake nan wa ga iburu wani amalu ga ilami wai da yajo ya ne wa ta ga la ilaha illallah kulu la ilaha illallah tuflihu ya ce ga la ilaha ga ga ga wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin asha ya gamu da ni ne imani ko wa amala su kaitu alladhina amanu da min imani wa amilu as-salihat a cikin mallotun kirkina ko inna Allah shara min al wa janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun so tara yen mu'mini shi ngo le egun egun za jame gon ewu za jame wasu kada aflaha almu'minu alladhina fi salatihim khashuna shafalla alfarajin wanda zakaya da sauran su ne kibo da mini ya imani a ne diga al-imanu bidu wa sabuna shuba alaha qawli la ilaha illallah Allah tu ga mili gwana yi ba na ilaha na wa adina halan ce ga da ke ma ta tulaga an tarke da la gulu kiya wa da ko ne ga amali da mu ko wani ya ci da ni ni ya babu ne bane ke al-itiqad kai ma ji ba ce ci wajin malaika wajibi ci ci da sauransu ga ce ci gaskiya alkiya ni gaskiya za ba yi kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya sirati gaskiya da sauransu ina ba ta za a imani ne wa tamassukun bi sunna da wala sun wa sunna wato ne imani ga don wal imani yazidu wa yanqusu imani mai biyo mai jikiya mai ke abin kibo wanda bi milatu sokwa ga to sokwa imani wa sai ogeri sallah imanu afebe ogeri fiyazu imanu afebe ogeri tawadu imanu afebe ogeri tadabburi alqur'ani imanu afebe ogeri wa imanu afebe ogeri da imanu afebe imani kuma yankusun waju ke imani dijina kawai bi sallah imanu afeke ogeri gazayin imanu afeke ogeri wuza imanu afeke ko ogeri tibi nakun imanu afeke ogeri zalunci imanu afeke ogeri bidiya imani wa feke magana ba su kwatar imani wa feke da sauransu ya bago innan fitiyatun amanu bi rabin wa zinnahu huda ba rufu shayi wannan shayi imani da ce shayi mabiya ba wunan ya zada lazina amanu imanin na imani ya ba ce ci da shayi imani na tambayin ne be imani ya bago imani bi da turu mai kebe ya tun daidai yau ko rawar istis na ufil imanin suna suna biyar tun anin ulamai istis na ujimas da dabo da shi ba yau da majin kai alayi na ufil imanin da alayi na kiri aka zazzaɓi sun gba a muminin an ta n ana muminin insha allah. eh mumini insha Allah dole insha Allah na ga na fa wanda bai bani waje shakka da imani na amma wanda ya so da ya tafsiya ya wasu limin yau saka ta ifo ile ga ogutu aljanna wari na ngai suna ngai ya baya a cikin islam fi imani innahum fitiyatun amanu bi ba rufu ya ne ga ma da so tayi nan wa zidnahum huda yi mabiya yi mabiya bawo ebogo imanu qawlun wa amalun wa niyya wa tamassukun bis sunna wal imanu yazidu wa yanqusu ana daga ma ra'aytu minna kifata aqli wa dina aglab li zul rajul hazin min kunna ko yake imani da yake yake mu ebogo imani do mu ke istisna masal aya ga amuminin anta wa ana muminun insha Allah wai za su ilar rajulu a gabi biyu zaga ga amomi ne an tashi ka wayo fa inna ya kula kika wa gaga ana mu'minun insha Allah ni mumini ne wanga ba su yi wani Allah wani da gaba wani shakka dai imani wani ne da gaba kibo ebo dai ele suna ngalimi ne mu awo ga mu'minun ne mai bahu aw ya kuri ko mu ga amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi shikenan wa man zama anna al-iman qawlun bila amal wa murji ma maza daga ga imani egunwe babu tunan murji a zaunce murji a shiga wani gaga la ilaha illallah ga ji sallah maga fiya zun magawa ga kama ga luwaji ko ji gani ako mm. fẹ́ yí ọ fẹ́ dáyẹ̀ tí ọ fẹ́ di ìwà tó fẹ́ tìbí lẹ́kùn kó fẹ́ jìrì bọ́ fẹ́ gàngan fẹ́ jẹ ndóró jẹ ndóró mọ́tò ìmániwá ìmániwá kò sánbẹ̀ àjẹ́nà káyọ̀ náà wà ní àwọn masu da auliyarsu don gaji ma da su kudu fa alkiyar don gaji ga alkhairi kuma su a cewa ga alkhairi wa masu ya kai shirin ne imani dole ko la yuhasiz ala alwudu illa almu'min dan dora fe gwalla ta fe mu'mini a ce mu su janna ni ne imani dole ma kana Allah li yubi'a imanakum ne sai da Allah ta yi batul majlis kana ja ki labana e tunguru shi na lo ne sallah na ji na ga su ko ne imani su kuma to ya a sha sallah ji mini yake budan mini ya imani budan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu dan ga ji ma su ko fa ta dan ga ji won e gucin a shezu won ga ci da mini yake bo imani e bugo zo ga imani qaulun bila amal waja'a kawai babu tu mutum musulmi ga wani ne ga masu za mu ci mawaɗe na laji wujanen lagara da ne daga man kala ya Allah da kala janna eh man kala la ya Allah da ga la ya Allah ga wuce muktadu la na ko wuce shiru tuji gumina ne bi alimin ko ne bi aliyakin maka Allah mustaqina min kalbi ne bi ku ya ba hadisi ya sadiqa min kalbi ko wajibu ta yandoci ban da sai ciya wa mai su bi tagutu min bil faqad ga bil urwati al wusqa mai ke je bayyana Allah ga to mumini shi wallazi na amanu ashadu hubban lillah mai ke yi ikhlas sai mutum shi buji buji ko mai ke ya kwaso ta ce ci ibiyale to ya ne. kiri shi ibu ga ne shishira ti ne ga gunji da ga wadda ga na Allah kawai wani jami'a hmm? yi makanta na shingan wuje yi student ba ndo nga zanen su ko velike veta wuje wuyi student won attend the lecture ya wọ́n attend the lecture yá kuka mm-hmm. exam kuka testa ko diga na ko program do da makarantar nutejo da jikina na jina ka registration ya wuce a wuri da kuwa admission letter wazo ba zane cikin jami'ar ya jirkice su student yawon zane ku àbẹ́lẹ̀ tó súnmọ́ oúnjẹ ìyà kọ́ ẹgbọ́gbọ́ ẹlú ogẹ́rẹ́ láyẹ̀láwò ẹ̀ẹ́pẹ́ láyẹ̀láwò lábì alẹ́bìnà o wọ́n àmìlù sọ́ọ̀lẹ̀ hàtì láti bí a fẹ́ lè rí rẹ̀ sọ́kún rẹ̀ yíma takulu lè máa la tafàlù kàbúrà mọ́kànnì lè láyẹ̀ takulu máa la tafàlù ومن زعم ان الايمان هو القول ولا مال شرائع فهو ملجئ فانا ما قاعد أقول shiga imani e goyo e idan mai shari'a kawai nan ne ga zanen zanen murji uyo ma ne na wagan gona al imanu ne qaulun wa amalun wa tiqad mun diga qaulu kawai ga mazariya hmm. wa man za wa in za'ama anna al iman la yazidu wa la yanqusu fa murji an maga da gaggar shiga imani e biya ne kana murji alamai zai murji o sanaji arja ul amala an al iman e tupata

annabi ibrahim alayhi salam se ti biga ga se ti ke wede rai da sai ci hawa lam min go waji imanin rabbana walakin yasma illa kalbi ko in لو إن قال ما جعل الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال ga المرجئة أنا ما hmm إيماني ب كو ميكا ميكا أنا ما هو تفيه mọ́jí hmm? àzàrún ti yóò wa mallan yaran na a fil imani wa murji zane maza ga a eji na wa imani ba da zane kiwo hmm? murji a ke mana ina ga ana muminun insha Allah mana wani ga wasu ga abubuwan ruwa da jannu ìmáàlú wọ́n gún ní àárín ìdóró jẹ́wà wọ́n lè ẹlẹ́bíṣẹ́ àwọn jí dédé wọ́n mọ̀ záàmà ánà ìmáàlú ka ìmáàlú jibril na ma gagagada gaga shiga imanu da ṣe ìmáàlú ya jibrilu yóna awul mala'ika ko ìmáàlú ko ko da shi yan ìmáàlú mala'ika wani fọwọ́ murji iyin ranar murji a ce ya ga za wuce yau wa a basu minal murji da nautan wuke yan wuke ji sakpa ga yan murji a jika wa kazimin ga mani mazanen su wani imaniya na ba ya ce zai ji na ba wani to mm. imaniya siddiku na ya ce zai ji siddiku na ne a shaga imanin da an yi fego da jido a mai za a gaishe wata imanin da imanin da biyu irin ne wani ya gari ne ya gazi jin nan ya gari murji a jin nan malaka na ji la sunan laha ɗaya da su kuba ma amaro yadda su kwaja farbe na wai falu na ma yi umaru wa man za a ma'amin nasa la ya tafa da luna fili imani fakar kazan na na maganda ga gaci gaza an yi yau gaggogo da shi ga imani ba na gama nan ko tuci shi a da sana ga lalo na yi tuci hannu kirka rusul sabbin labarin alabarin minhum don kallama nan wani kata tuci a da giyar a da fara gado shi kata ke mai jima'a a jami'in fara lagalo shi ثم أورثنا الكتاب الذين min من عبادنا فمنهم ظالم للنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات كو يعني تعرف الجمهور زيجي يستعمل يوم جي جونا عدد عن جي amin a rizanin ce yin ma'ana alakin wajibin da ciya amma tun yin haramun da ciro ko a dai mu kuta filin wato wajibin ma haramun ba ma wai jina fila ko tsari sami kumbin khairati wa wajibi jin wa ramu lugwa wa nafila ila da yabi ma to makru wa makru ji lugwa to sashi ba lugwa bu ga a ramu ma wa ne zanne shi za wa yi sami kumbin khairati malaka matsayi ba an ji kiyo kun ga shi ko ka je loji matsayi ne ka ina mo yi kiya mun ji mai tabanya ka yi ma ne madan ba ba yi su ko uji iri ne ngado shi tare ji kiya mu lai ne imani wa ga zane ji kiya mu lai ne tana kura a zane ba kura kan dole ibo ce ce mu lai ne imani wa ga ji kiya na a ne ja ci ya gane ko so da ga gan ga an yi je gudu su ga ga imani ba zan na kidan haka mana zun ومن زعم أن ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي sannan ta daga shiga y'a bana shiga ya ke so ko waje za amfani ya gbani bu ko ya na ko to buga wuce ya ne wata zane jami'u kila jami'a shiga a gagai na imani almar fito don ɗogo sa kodin mu ko ya ɗogo sa kodin ba nuwa ba ka ba bi a ne biyu a masarci bi a sabi shiwu sai da jin zinan sai da dayan shi sai da wuzashi sai da jiyan doro yin doro to imani wa zane mala a gaga ka kala yan lawuliya a ga ya gugu da wuta ɗaya daga yanzu ba ga sako da mu na ga an ni ga yi ima to ga ga to ga to ga to bini na mu ni don mm. da wani bini wasu ga sako da mu na kala rabbi zurni na yi ba su da ka tira na ga sako da mu girman kai ta ta ko mm. da alimta ma zana la ya rabu samawati na ko basair ya bugo to ga sako da mu ka munafiki ya ga sako da mu إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعلم لك ولكن المنافقين لكاذبون ebogo waga al'imar imar fito duk da rusa kodda bai gama zuwari wanda layan lawuliya wani fikirkin dole liya wani yari da lugwa da sukun ala lugwa na nawa ne a na jikiya da na gari da kida a kidan jami'a shi wa man za'ama annahu mu'minun inda Allah wani magada ga ga wani mumini ta yace ce wani mustakmilul iman ce daya ga imani ya gumina fa za min ashna'i qawli al murji'ati wa akbahu na da ne ga saƙa na ji saƙa ga ne ga ya murji'a jona ko ji ga ko mumini da kan doro wa da ta da sakani al khawfu war raja wa sunan to ko ba on lada nan mu mai babu wa ga sakola wulu da aljanna gafiru zambi wa kabilu taubi shadidu liqab amma yanzu bishin ga ajida aljanna ne a ya ga shugwa fashe yiwa ne ko aji gwaga ne ya yi wata gawo ya wato sayi kasan wala sai sa aljanna biya ne wala a kida murjiya jina ta shiru da wasu ibo wala tu zaku an fusakun wa a'lamu bi man ittaka ga sai da ci take mu sai da zane da su ce ya ga mine mine bu annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna rajula lilli idha la ya'malu bi amali ahli jannati fa la tujna al janna hatta ma yakunu bayna wa bainaha illa zira ina da kun da shi ga je na da kiyan wa ga zira'i ne sai su ko alai kitab idan ka shiga shi jayu fa ya'malu bi amali ahli nar ta na tujina sun bai da kula ci ga allo ina e bugo zu bazo baji e bane mai da sun da yanzu baji na suku yanzu ga fi likiyar tashi ma a nabi sa a sallam gan wuyi ce ya ce ci amma la a jiri ma yi fa'alu bi wa la duk ni ɓe na ji da ni na maɓe na ji da ni ko ji gane ku mm. ya gogo ya zo jiru ya ci tashi da imani ya gudu na ne na jiki a rujin daidai sai ya kafin ya abin nan wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته